Wani rahoto da kungiyar FPC guda cikin kungiyoyin duniya da ke bincike akan lamuran kiwon lafiya ya nuna yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru biyar miliyan hudu da dubu ɗari hudu ne suka fuskanci matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki a tsakanin watan mayu na shekara ta 2023 zuwa afrilun bara a waɗannan shiyoyi guda biyu Jihar Jigawa na cikin jihohin Arewa da wannan rahoto ya taɓo, kuma ta yi na daga cikin dalilan da suka zaburar da ofishin mai ɗakin gwamnan jihar Hajiya Amina Umar Namadi bullo da wani shirin samar da abinci mai gina jiki ga yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru biyar mai lakabin kwakshpap. Shi kwakshpap shi ne abincin yara wanda ake haɗa shi da waken suya da alkama da shinkafa ta tuwo da gyaɗa da dawa ja. mun ɗibi cibiyoyi guda tara da za a dinga koyar da su kuma idan suka yi ɗin mu za mu ba su kayan da za su yi amfani da su su shinkafa su wake su waye ɗin nan za mu ba su tunda an koya musu kuma a tsaftataccen waje za su dinga yi in suka sarrafa suka yi packaging za mu yi duba kayan mu duba ingancin su kuma duka da ma'aikatan lafiya a ciki kuma akwai consultant sannan gwamnati ta sake saya muna da palliative shop irin kananan shagunan nan haka to da su za mu yi amfani su kai can su saya a ba su kuɗin sannan su sake komawa su saya. Muna so mu yaki yaƙi da tamowa da kwashiorkor da kuma duk wata matsala da yaro zai taso ba cikin lafiya da inganci ba. Kuma Allah ya yarda kafin nan kafin wata uku za mu waye gari a cikin jihar Jigawa duka yaro zai kasance cikin lafiya da kuma ya girma da abinci mai gina jiki. Tunda akalla ba kasar ba mutum ɗari shida muke so mu koyar wannan abin abincin. So duka asibiti ya danganta da yawan yaran da suke da shi za su yi requesting. Mm. Suna son adadi guda kaza. To ke kuma uwa da kike gida ba sisin ki da zaki bayar. Asibiti zaki je muna da yara kaza muna buƙatar abinci kaza a tabbatar a ɗauka a basu. A jihar Kano kuwa kungiyar AD Rufa'i da ke ayyukan jin kai da na kiwon lafiya ce ta ce ta mai da hankali akan wayar da kan magidanta da iyaye mata game da hanyoyin magance matsalar karancin abinci ga yaran su ƙanana. Dr. Musa Sufi shine jagoran kungiyar. Muna shiga lungu da sako wurin ilmantar da al'ummar kansu cewa idan sun yi noma kada su mai da hankali wurin sai da abincin kadai. saboda wani za ka cewa manoma za ka yi noman sai su siyar kuma daga baya su zo suna shan wahala samun abin to muna muna ilmantar da su akan irin wannan sannan me ake bukata na abincin da ke inganta yara a cikin garuruwan nan nasu akwai abubuwa da suke da ganye akwai sa'awar da sauransu amfani da wasu abubuwa da suke taimakawa wurin rayuwar yaran nan ta faru sannan kuma muna jan hankalin gwamnatin ita ma tun da kan karamar hukuma da ta wannan kaga yanzu kamar ƙananan hukumomi ya kamata su kansu a ji cewa idan karamar hukuma tana da shi ƙananan hukumomin da suke da irin waɗannan matsaloli to yana da kyau ya zama ma dole a ji cewa shugabannin ƙananan hukumomi suna maganganu na cewa ga kuɗin da muka ware domin mu dushi wannan abu ga tsarin da muke da shi. Dr. Musa Sufi ya yi tsokaci akan wannan yunkuri na mai ɗakin gwamnan Jigawa. abin da dai muke so shine a tabbatar da cewa an yi tsarin bisa gaskiya domin idan aka aiwatar da wannan to ina tabbatar maka cewa jigawa za ta zama zakarin gwajin da wanda mun fatan mu kuma shine duka sauran jihohi su yi irin sa in ma suna da za su ƙara inganta shi su yi domin ita ma da da bangaren nan su ƙara koya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.